لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت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 wannan ita ce amanar rasulu wannan ayoyi guda biyu da suke da wata falala ta musamman wanda ake karanta su a wasu lokuta na musamman domin samun wata daraja da wata ɗaukaka da wani girma na musamman abdullahi dan masa'udu allah ya ƙara masa yarda ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya karanta ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baƙara da daddare to sun wadatar da shi a daren ko ya yi ƙiyamun laili ko bai ƙiyamun laili ba ko ya yi azikar ko bai azikar ba iya wannan kawai ka iya karanta ka kwanta to duk abin da kake bukata a wannan daren na alheri ka samu wannan hadisi imamul bukhari ya rawaito shi mai lamba ta dubu biyar da takwas da dubu biyar da tara haka imam muslim ya rawaito shi mai lamba ta 808,256 haka abu dawud ya rawaito shi mai lamba ta 397 imam turmuzi ma ya rawaito shi mai lamba ta 2,881 ibn maja ya rawaito shi mai lamba ta 1,369 haka ibn hibbana haka imamul bai haka imamul da sa'ifi sunanin kubra wannan hadisi yana nuna mana falalar da ita wannan wato ayoyi guda biyu wanda ake kiransu amanar rasulu suke kunsa da shi na wato alheri cewa in ka karanta ta da daddare kuma ka san me ka karanta to ainihin ya, ya wadatar da kai daga duk wani abu na sharri da zai same ka kuma ya wadatar da kai ga dukkan abin da baka yi ba a daren nan sakamakon karanta wannan aya guda biyu haka ya zo hadisin Abizar wanda ya zo a cikin musna na imam ahmad da kuma an-nisa'i fil kubra da imam tabarani da imam al cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an bani an bani karshen suratul baqara wanda yana karkashin wata taska a karkashin al'arshi wanda ba a ba wani annabi irin wannan amanar rasulun ba ba wani annabi da aka bashi wannan sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da haka za mu ji waɗannan manyan addu'o'i guda bakwai da suke ƙunshi a cikin wannan wato da kuma roƙon da aka wa Allah ɗin wa guda bakwai wanda in dai Allah ya amshi wannan roƙon naka bakwai to ka gama samun arzikin duniya ka gama samun arzikin lahira sannan kuma ya zo hadisin huzaifa shi ma wanda ya zo a cikin sunanin kubra da cikin musnad ibnu khazaima ya rawaito shi da ɗayalisi da bazar cewa annabi alaihi salatu wasalam ya ce an fifita mu akan mutane da abubuwa guda uku an sanya ƙasa ta zama mana masallaci ko ina sai kai sallah ta kama sannan kuma an sanya mana ƙasa ta zamo mai tsarki za mu iya yin taimama da ita sannan an sanya sahun mu ya zama irin sahun mala'iku sannan an bani wasu ayoyi da suke ƙarshen suratul baƙara wanda suna ƙarƙashin taska na al'arshi ba a ba wani annabi da ya gabace ni ba ko ba za a ba wani wata falala kamar wannan ba a bayana haka ne ya zo hadisin annuman bin bashir ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala ya rubuta wani littafi kafin ya halicci sammai da ƙasa da shekara dubu biyu sai ya saukar da waɗannan ayoyi guda biyu wanda suke ƙarshen suratul baqara ba a karanta su a cikin wani gida so uku da daddare shaidan ya kusanci gidan duk gidan da ake karanta amanar rasulu to shaidan ba zai iya zuwa gidan ba balle kuma a ce a karanta suratul baqara din gaba daya wanda ya zo hadisin muslim duk gidan da aka karanta suratul baqara shaidan yakan tattara komatsansa da iyalansa da jikokinsa da sa ya san da dare masa haka ne ya zo hadisin abdullahi dan abbas yake cewa wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai wato ga jibril ya zo sai aka ji wani rukuki a sama wurin kakakakadin nan kama ana buɗe ƙofa sai jibril ya ɗaga kansa zuwa sama sai yake cewa wannan ƙofa wadda kake ji ana buɗewa ba ta taɓa buɗe ta ba sai yau sai kuma gashi wani mala'ika ya sauko sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ka yi bishara da samun wani haske guda biyu wanda aka baka su ba a ba wani annabi ba gabaninka ita ce fatatul kitab da kuma ƙarshen suratul baƙara babu wanda zai karanta wato wani abu ya roƙi Allah a cikin wannan amanar rasulu face Allah ya biya masa waɗannan bukatu haka da daga Ali bin Abi Talib yana cewa ba na sanin akwai wani mutum da ya fahimci musulunci ya zo ya kwanta bacci bai karanta amanar rasulu ba in ka san irin alheri da tsari da kariya da kake samu daga shaidanu da iblisai da masu makaru da masu jifa da mayu da masu sanmu in ka san irin kariyar da kake samu to ba yadda za ka yi ka kwanta bacci ba tare da ka karanta wato amanar rasulu ba shi yasa za mu ga da tsofaffi ake turowa suke bi gida gida suke koyar da mata ayatul kursiyu da amanar rasulu da fatiha haka na daga hadisin uqbatu bin Amina yake cewa ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku karanta waɗannan ayoyi guda biyu da suke ƙarshen suratul baƙara domin Allah ta'ala ya zaɓi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta hanyar fifita shi da fifiko wajen saukan masa da ita wannan wato ainihin wato ayoyi guda biyu wannan shine a takaice falala na ita wato wannan waɗannan ayoyi guda biyu da kuma abin da suka ƙunsa na saƙonni da suke nuna mana farin ciki da jin daɗi da kuma godiya ga Allah bisa wannan wato falala da Allah ya mana kasancewa mu a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda suka samu wannan daraja Allah ta'ala ce amanar rasulu manzo ya yi imani bima unzila ilaihi da abin da aka saukar zuwa gare shi min rabbihi daga wajen Allah mahaliccinsa wal mu'minun haka dukkan muminai ma sun yi imani kamar yadda manzo ya yi imani da abin da aka saukan masa to mumine ma sun yi imani kullun kowanne daga cikinsu amana billahi ya yi imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah wa kutubihi da littattafan Allah wa rusulihi da manzannin Allah wannan rukunan imani kenan guda hudu daga ciki la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi ba ma bambanta tsakanin ɗaya daga manzannin Allah mu yadda da wani mu ƙi yadda da wani ko mu karɓi wani mu ƙi karɓar wani ko mu imani da wani mu kafircewa wani dukkan mu musulmi mun yi imani da dukkanin manzannin Allah ga baki ɗayansu wa suka ce sami'ina mun saurari saƙonka Allah mun ji wa ta'ana kuma mun bi mun ji mun bi mun ji mun gamsu mun yadda za mu biyayya gufranaka muna neman gafararka rabbana ya kai Allah mahaliccinmu wa ilaikal masiru makoma tana gare ka a duniya kai ake karɓar kunce ka a lahira kuma kai za ka hukunci tsakanin bayi wannan bangare na wannan wato amanar rasulu za mu ga wato ya kunshi rukunan imani shi sa aka buɗe ta da amana amanar rasulu manzo ya yi imani ashe farkon wanda ya fara karɓar musulunci wanda ya rike musulunci wanda ya aika saƙon musulunci wanda ya koyar da musulunci shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga gurinsa kowa ya koyi musulunci daga hannunsa kowa ya karɓi musulunci shi yasa Allah ta'ala ce amanar rasulu al shi imani mun yi bayaninsa a baya ma'anarsa lugatan wastilahan amma abinda malamai suke cewa imani shine al-iqraru al-mustalzimu lil'iz'an wal qabul abinda imani yake nufi al mutum ya amince ya amsa ya yadda ya amince ya karba karbar da za ta sa kuma ya karba da zuciya karba da fili zuciyarsa ta karbi sako bakinsa ya karbi sako sannan kuma gabansa su karbi sako idan ɗaya daga cikin wannan bai karba ba akwai matsala a ce ka yi imani da baki amma baka yi imani da zuci ba ko ka yi imani da zuci amma baka yi imani da baki ba ko kuma ka yi imani da zuci da baki amma ko baka aikata imani da ka. dole imanin sa ya samu qaulun bil lisani amalun bil arkani wa atiqadun fil jinani sai mutum ya kudire a ransa sai ya faɗa da bakinsa sai ya aikata da gabansa sannan imani ya samu mazaunin imani guda uku ne imani shi yasa kaga da annabi alaihi salatu wassalam ya tashi lissafa mana wato imani ya faɗa mana tusansa guda shida ya kuma gaya mana rassansa guda saba'in da yan kai a cikin saba'in da yan kan nan wani zaka ga faɗa ce ta baki wani ƙudure ne na zuci wani kuma aikatawa ne sa ce al'imanu bid'un bid'un wa Saba'u na shu'ba sai ce a alaha ƙaulu, la ilaha illallah kun ga shi abinda ake faɗa da baki ƙaulu la ilaha illallah wa adinaha imatatul adha an tariq ƙoli ƙoli shine la ilaha illallah mafi darajan abin da za a yi a imani shine faɗan la ilaha illallah da aiki la ilaha da fahimtar la ilaha illallah da ɗabbaka la ilaha illallah da kira zuwa ga la ilaha illallah sannan kuma sai imadatul azan tariq mafi kankanta kaga abin da zai cuci jama'a ka ɗauke shi da kan hanya wannan ma yana cikin imani mai imani ai ba zai wuce kwalba ko ya wuce tsinke ko ya wuce dutse ko ya wuce itace ko katako ko ƙarfe a kan hanya ya wuce ya bar shi ba ya san tun da shi Allah ya sa ya gani bai taka ba to zai tunanin wani zai iya takawa ko da motarsa ko da babur ɗinsa ko da kekensa ko da ƙafarsa zai iya jima wani rauni ko zai iya lalata wani taya to imaninsa ya wajabta masa imaninsa yana nuni cewa in ka ga abin da zai cuci mutane akan hanya ka ɗauke in ka ga rami ka cike in ka ga tudu ka kankare in ka ga wani karfe ko wani abu ya ya ko itace ko wani abu akan hanya sai ka ya ka dauke shi ka kau da shi ko wani katon dutse akan hanya ko wata kwalba ko kusa sai ka ya ka ɗauke wannan yana nuna kai mai imani ne akwai ra'atun rajula ya taƙallabu fil jannati mm. fi shajaratin qata'aha ala at tariq kanat tu'zin nas annabi alaihi salatu wasallam yace ga wani mutum a cikin aljanna yana kai komo a cikin aljanna saboda me fi shajarati wata bishi akan hanya tu'zin nas mutane suna bugewa suna cin karo suna tuntube sai cire ta saboda wannan Allah ya bashi aljanna yana shiga inda duk ya ga dama shi yasa wani malami yace in kana son in kana so ka rayuwa mai kyau a addini kuma ka gama da lafiya duniya a addini to ka rike abu biyu kacal ne la giril hasanata wa in kallat? wala ta hata kir alma'siyata wa in dakkat in ka rike abu biyun nan to za ka yi rayuwa cikin aminci cikin daraja cikin kima ka mutu da gaskiyarka da imaninka kuma ka je Allah ta'ala ya maka hisabi mai kyau shine kada ka ga ƙanƙantan aikin alheri kada ka ga ƙanƙantan aikin alheri komai ƙanƙantansa ta yayiwa wannan ɗan ƙanƙanin ya zama dalilin shiga ka aljanna la ta haƙiran na minan ma'arufi shay'an wani abin da zaka gani kana ta wasu ibadu manya-manya ashe ba su ne dalilin su ne zaka shiga aljanna ba a ko wani abu ɗan ƙanƙani da karena aikin kirki ne zo a gabanka to kakkace ce ai wannan aikin alherin ya mun kaɗan aiki alheri baya kaɗan komai ƙanƙantar sayi ta yawa zama shine dalilin tsiranka ga yanzu ga wani ba a faɗi sallarsa ba ba a faɗi azuminsa ba ba a faɗi zakkarsa ba an san yana waɗannan amma sai aka ce fi shajaratin qata'aha ala zahari dare. ya shiga aljanna ne saboda ya ɗauki abin da zai cuci mutane akan hanya ga wata bagi karuwa wacce take a cikin banu isra'ila ta shayar da kare ta zo rijiya tana jin kishirwa ta tarar babu guga sai ainihin wato ta shiga rijiya ta ɗebo ruwa ta sha za ta tafi sai ta ga wani kare shi ma yana haushi yana buƙatar ruwa sai ta koma rijiya ta ɗebo wa karar ruwan ta bashi fa shakara Allahu laha fa gafara laha sai Allah ya ce mata na gode miki kuma na miki gafara Ta yi ta ce to ai wannan kare ne me wani kare kuma za ka wani shayar da kare ashe samun gafararta daga duk karuwancin da ta yi a hadisin ba a ce ta musulunta ba duk sharaɗin karɓar addu'a ba wanda ta cika wani ka ci halak ko ka ci haram ko ka duk ba ba wani kawai Allah ne ya mata gafara kawai tausayinta kawai da ta nuna wa kare kai kaga um, daga cikin sharaɗin karɓar addu'a kai ka zama kana cin halal kana ka to ita duk ba wannan sharaɗin fa amma fa shakarar lahu laha fa gafara laha saboda wani abin da za ka rena sai ya zama dalilin tsiranka a gaban Allah ranar alkiyama shi sa ka rena minal ma'rufi shay'a haka nan kakkar kare na laifi ka ce ai laifin da nake yan ƙanana ne wani laifin ɗan ƙanƙani da kare na sai ya zama dalilin shiga kauta ko ga wata mata ta ɗaura kare eh, kyanwa ya zama dalilin shiga ta wuta ta azabtar da ita ta hana ta abinci ta ta kwance ta ta je ta ci kwari bata kuma bata abinci ba har ta mutu ga wani kuma ya faɗi wata kalma da bai bata kulawa ba saboda wannan kalmar da ya faɗa ta saɓo ce ta taɓar gaza ce sakin baki ya yi ka yi ɓarna ya yi, sakamakon kalmar sai da ya shekara saba'in yana shawagi bai diri a tsakiyar jahannama ba saboda wannan kalmar walaƙad ƙalu kalimatar kufri wa kafaru wa lu'inu bima ƙalu wata wadda magana kai an tsine maka saboda ka faɗa ka kafurta saboda ka faɗa ashe faɗa ba kowace faɗa ake faɗa ba faɗa sai ta zama maka illa babba a cikin imaninka da rayuwarka sai kai wata magana da baki shi ke yanka wuya harshenka alƙalinka misali kun ga ashe wannan ƙa'idan guda biyu kakkare na aikin kirki saboda ƙanƙantansa ka kuma kare na saɓo saboda ƙanƙantansa ka ce ai ƙanƙantan saɓo ne bari na yi ko kuma ƙanƙantan aikin lada ne ba sai na yi ba kana ta neman manya-manyan ashe sai ka ga a cikin ƙananan Allah zai maka gafara wancan kuma kana kare na sabo kana ta yin sa ashe taruwa yake yi sai zama dalilin halakarka so da in ka zauna akan wannan ba kare na aikin lada komai mai sa ka samu damar yi zaka yi ko ba kare na sabo komai ƙanƙantansa sa zaka guje masa in kana gujewa saɓo, komai mai sa kana aikata lada ko mai sa to ka ɗorewa kanka wato dama da za ta sa Allah ya maka gafara saboda ganin girman Allah da kake cewa shi ya hana abin nan da haka bari na bari shi ya sa a yi abin nan bari na yi ka wannan ka'idodin guda biyu mutum ya rike su zai samu wato rayuwa mai kyau cikin bauta Allah da kuma gamawa da duniya lafiya sai Allah ta'ala ya ce to amanar rasulu manzo ya yi imani tunda aka ce ar-rasul al ya nuna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ake magana ar-rasul daga risala ne risala wanda aka aiko manzo an ce manzo wanda aka aiko da sako to shi kuma aikowa da sako yana buƙatan sharaɗi guda hudu kafin sakon ya tabbata sai an samu al-mursil mai aiken sai an samu al-mursal wanda aka aiko sai an samu ar-risala abinda aka aiko ne ko al-mursalu bihi sai kuma an samu al-mursalu ilaihim Almursal mursal ilaihim al-mursalu bihi al-mursil daga arsala yursilu irsal mursil mursal mursil mai aikowa mursal wanda aka aiko risala abinda aka aiko almursal mursal ilaihim waɗanda aka ba a kawo saƙon zaka in wance wane ne ya aiko shi sai mu ce Allah subhanahu wataala wa aka aiko mana annabi Muhammad sallallahu alaihi da me aka aiko shi da musulunci musulunci akan me aka gina shi alkitabu wa sunna zuwa gawa zuwa ga mutane da aljanu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun zuwa wani yanki duk duniya ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nazira to saboda haka mun yi imani da Allah da ya aiko mun yi imani da manzon Allah da ya kawo mun yi imani da abinda manzon Allah ya kawo kuma abin da ya kawo din ya kunshi al-akhbar wal ahkam to shi yasa imani shine al-qabul lil akbar wal iz'an lil ahkam shine karɓar dukkan wani labari da manzon Allah ya kawo tasdiquhu fima akhbar tasdiquhu fima akhbara duk abin da manzo Allah ba da labari ka samu tabbas ko ka samu zato mai ƙarfi ko ka samu tabbas to akan wannan zaka iya karɓa akwai tabbas akwai zato mai ƙarfi. mafi yawan abubuwan da ake a duniya ana gina su ne akan zato mai ƙarfi, ko yaƙini ko zato mai ƙarfi. zato mai rinjaye zato mai ƙarfi. ko to saboda haka sai a karɓi wannan saƙon. to sai Allah ta'ala ya ce bima unzila ilaihi da abin da aka sauka zuwa gare shi shine alqur'ani laqad manna Allahu alal mu'minina iz ba'asa fihim rasulan min anfusihim yattulu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin haka yace wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata rabbana wa ba'ath fihim rasulan min anfusihim yattulu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin kama arsalna fikum rasulan minkum minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum alkitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni wala takfurun to kaga wannan shine saƙon. sakon shine wazkurna ma yutila fi kunna min ayatin lahi wal hikima al hikima al imamu shafi shi shine karantawar manzan Allah na yadda ake aiki da ƙwar'ani ya koya maka ƙwar'ani kuma ya fassara maka yadda zaka yi qur'anin a aikace ta ce kana hulƙuhul qur'an hmm. shi ɗabi'arsa gaba ɗaya ƙwar'ani ce abinda qur'ani yace ayi to shi yake aikatawa da haka in ka bi halinsa ka bi ɗabi'arsa ka bi maganganunsa ka bi aikinsa to ka bi Alƙur'ani. shine Allah ta'ala ce ma unzila yace unzila an saukar ashe ƙur'ani saukar da shi akai shi sa an tashi ta'arifin ƙur'ani ake cewa me kalamullah almunazzal alqur'anu huwa kalamullah almunazzal ala khatami anbiya'ihi wa rusulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bi lafzihi wa ma'anahu al-manqulu ilaina tawaturan al-maktubu fil masahib min awwali suratul fatiha ila akhiri suratul nas al-qur'ani kalamullah maganar Allah ne al-munazzal nazala bihin ruhul amin hmm. ala qalbika litakuna min al-munzirin bilisanin arabiyyin hmm. mubiyyin tabarakal lazi na zalal furkana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira saboda aka saukarwa ce tunda an saukarwa ne akwai wanda ya sauki kenan an ce saukowa kenan daga sama yake ko tunda saukowa aka ce anzala nazzala wata ran ya ce unzila ko ya ce nuzila nuzila an yi tashdidi ko anzala ya saukar ko nuzila abinda ya sauka kaɗan kaɗan sai a ce nazzala abin da ya sauka gaba ɗaya sai a ce nazala inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin inna anzalnahu fi lailatul qadr shahr ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyana min alhuda wal furqan to saukan qur'ani ya sauka sauka iri biyu akwai sauka ko ma a ce kashi uku akwai sauka daga daga Allah ta'ala zuwa lauhul mahfuz akwai daga lauhul mahfuz zuwa saman duniya baitul izza akwai daga duniya kuma zuwa daga baitul izza zuwa duniya hawa uku kenan daga Allah zuwa lauhul mahfuz daga lauhul mahfuz zuwa saman duniya daga saman duniya kuma zuwa duniya to saukar ta gaba daya ita ce ta sauka a jikin lauhul mahfuz gaba daya qur'ani yana na rubuce a jikin lauhul mahfuz daga lauhul mahfuz kuma aka kwafo shi gaba daya aka sauke shi a saman duniya to daga saman duniya kuma aka dinga saukar da shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har tsawon shekara 23 dama Allah ta'ala ya sanya lokacin da komai zai sauka wannan aya za ta sauka wani ya sauka ibtida'i wani sababi ibtida'i kawai a saukar da ayar sababi kuma sai wani sababin ya faru dama an tanadi ayar an san sababin zai faru sababin na faruwa sai ayar ta sauka to da aka shi yasa aka ɗauki tsawon shekara ashirin da uku ana saukar da alkur'ani wato mai girma ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi yasa yake kuma min rabbihi kenan kaga qur'ani ba daga wani yake ba daga Allah ta'ala yake kuma aka ce min rabbihi daga Allah mahalicinsa aka jingina qur'anin zuwa ga mai shi unzila ilaihi min rabbihi kenan qur'ani daga Allah ta'ala yake maganar Allah ne daga Allah ta'ala yake kuma sai aka jingina shi ga rububiyya ba ce min ilahihi ba sai aka ce min rabbihi saboda kalimatu rabb tana nufin al-khaliq al-malik al-mudabbir mai halitta mai mallaka halitta mai gudanar da halitta to idan aka raba shi ga kowa da kowa shi ake kira rububiyya amma kama a ce alhamdu lillahi rabbil alamin rabbil alamin kaga an jingina shi ga kowa da kowa al'alam kullu masu wallah duk abin da ba Allah ba shi ake kira alam ko a sama yake ko a ƙasa yake ko a fili yake ko a ɓoye yake ko ana ganinsa ko ba a gani ko babba ne ko ƙarami ne shi ake kira alam kowace halitta sunanta alam to sai aka jingina wannan rububiya ce amma li jami'il khalq akwai rububiya khassa kuma ga wasu keɓantattun bayi kamar wa ibadur rahman hmm. allazina yamshuna alal ardi haunan wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama wannan rububiya ce khasa an jingina wasu mutane na musamman aka ce waɗannan bayan Allah ne tare da cewa kowa ma za a iya kiransa bawan Allah amma akwai kuma bayan Allah keɓantattu daga cikin bayan Allah ɗin in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda wannan shine kowa bawa ne kowace halitta zaka iya kiranta bawa amma kuma an zo keɓantattu sai a ce ibadur rahman bayan Allah nagartattu a cikin bayan Allah akwai wasu bayan kuma nagartattu sai kuma a zo a cikin nagartattun a sake zaben nagartattu shine khasatul khasa a sake keɓance wasu kamar yadda Allah ta'ala za mu ga yana yawan siffanta annabawansa da kalman abd musamman shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama za ga Allah ta'ala yana yawan ce masa abdu abdullahi bawan Allah bawan Allah wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina tabaraka nazzal al-furqana ala abdihi subhanallazi asra bi abdihi alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi al-kitaba alaysa allahu bikafin abdahu fa auha ila abdihi ma auha wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakunu alaihi libada to haka da sauran annabawa wa zukur ibadana abdana innahu ni'mal abd innahu awwab Allah yana yawan wazkur ibadana abduna ibaduna Allah yana jingina annabawa zuwa ga cewa bayinmu bayinmu bayinmu in huwa illa abdun an amna alaihi wa ja'alna hudan li bani isra'ila yadda ya siffanta annabi Isa alaihi salatu wasalam kenan mafi mukami mafi daraja da za a ce wa mutum a ce kai bawan Allah ne ba wata mukami da ya kai a ce maka kai bawan to to kai baban Allah bane amma bawan Allah a keɓance ka da cewa kai ɗin mai bauta ga Allah ne yadda Allah yake so wannan ba ƙaramin daraja ba ce shi sa Allah yake siffanta annabawa da manzanni da wannan suna na abu saboda karɓar wannan sako daga Allah shi sa Allah ce min rabbihi kaga wannan jinginawar ta musamman ce keɓantacciya keɓantacciya ce wata kulawa ce ta musamman wani sako ne na musamman daga mai abin zuwa ga wanda aka ba abin wal mu'minun to an ce muminai sun yi imani to ai kuma dama sun yi imani an kira su muminai ko me yasa aka ce sun yi imani saboda ƙara tabbatuwa akan imani kamar ya ayyuhal ladzina amanu aminu ya ku masu imani kun imani in an ce mai imani ya imani me ake nufi ya ƙara tabbata a cikin imanin ya ƙara rike imani ya ƙara shiga ya ƙara kutsawa ya ƙara yin nutso a cikin imani game da kullum muke cewa ihdinas siratal mustaqim shiryar da mu tafarki madaidaici ko kana kai a shiryar da kai in ka karkace a shiryar da kai in baka kai a shiryar da kai a dawwamar da kai haka mutu a kai shine roƙon da kake wa Allah kaka ce to ai mu musulmi ne ya ko muke roƙon shiriya kullum a cikin fatiha mu ce eh to ai shirya kana da tabbas ma ka shirin in ka shirin kana da tabbas zaka shirya ta yi daidai in kana tabbas daidai ne zaka rayu a kai kana da tabbas zaka mutu a kai ba za a kwace shari'a a ƙarshe ba ka canza ra'ayi ko ka canza addini ko ka canza matafiya to shi yasa roƙon Allah in kana kai tabbatar da kai in baka kai ya ɗora ka in kana karkace ya miƙar da kai hmm. shine ma'anan ai ta roƙon shari'a daga Allah shi yasa yace muminai ma sun yi imani da abin da aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min rabbihi daga mahaliccinsa shi yasa atafin wal mu'minuna akan ar-rasulu ne hmm. shi yasa da aka sai a ce amanar rasulu hmm. wal mu'minuna manzon Allah ya yi imani da muminai amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna amana bima unzila ilayhi min rabbih muminai ma sun yadda sun gamsu sun amince sun karba sun kudire sun aikata sun sun yarda sun faɗa da bakin su cewa sun yarda da abin da aka sako manzo Allah to ba a faɗi me aka saukan masa ba sai aka fara tafsili tunda kawai unzila ilai min rabbi ba ce da kaza da kaza da kaza da kaza ba to sai Allah ta'ala ya fara fasa mana imanin Abin da imani ya kunsa sai ce kullun kullun dukkaninsu amana billahi kowannensu ya yi imani da Allah to imani da Allah yana da ɓangarori guda hudu ne al'imanu bi wujudihi al'imanu bi rububiyati al'imanu bi uluhiyati al'imanu bi asma'ihi wa sifatihi wa fa'alihi imani da Allah yana da ɓangare guda hudu na farko ma ka yadda akwai Allah ko afillahi shakkun wa ke shakka samuwa Allah saboda haka na farko al'imanu bi la to abin da yake tabbatar da samuwa Allah abubuwa guda hudu ne akwai al'aqalu akwai alhissu akwai annasu akwai alwaƙe al'aqalu hankalinka yana nuna maka wasu abubuwa da dole ka da akwai Allah sai dan hankalin ya taɓu saboda a hankali a hankalce ko ba a ja maka aya an ja maka nasi ba shi sa ake son ka san dalili na hankali da Allah yake kawo alkur'ani wajen mukhataba da waɗanda ba su yadda ma ka ja musu aya ko hadisi ba akwai in ka samu wani kafir kafir din ba ma sai ka ja masa aya ba da hankali zaka ka da shi a hankalce samuwa abu da rasar da abu baya yiwa babu ta samar da akwai kuma baya wa abu ya samar da kansa a hankalinka duk mai hankali zai ce yes ko babu ba ta samar da akwai sannan kuma abu baya samar da kansa in gana son a gwada ma sai a gwada ma yanzu a hankalinka ka yadda wannan kofin shi ya samar da kofi kofin a kan kansa shi ya samar da kansa da kansa ya zama kofi kaga duk mai hankali zai ce a'a to shikenan babu za ta samar da kofi ita kanta babu ce fa babu ita to sai ta samar da kofi to shi sa Allah ya ce am khuliqu min ghairi shay'in hmm. am humul khaliqun wannan shine hujja ta hankali am khuliqu min ghairi shay'in an yi su ne daga babu balle ka ce kai ai baka da Allah baka da mahalicci ba da ka ba wanda zai baka doka ba wanda zai hana ka to ka an yi ka ne daga babu ka gaya mana abin da aka yi daga babu wanda kai ka zama ɗaya daga ciki amhumul khaliquna ko su suka kansu su suka halicci kansu so da abu baya halitta kansa kuma babu ba ta yinsa da haka dole hankali ya nuna wannan duniyar da abin da ta kunsa da sama da abin da ta kunsa akwai wanda ya su kuma akan tsari kuma akan sifa akan launi akan tsarin wani na juyawa wani na murginawa wani na gangarawa wani na tashi wani a sama da ƙasa wani a saman wani a ƙasa wani a ruwa wani a tudu wani a ruwa kadai wani a tudu kadai wani in ya shiga ruwa ya mutu wani ya hau tudu ya mutu wani ya shiga ruwan wani ya hau tudu wani ana ci wani ba a ci wani mai rai wani mara rai wani a ƙasa wani a sama wani ana gani wani ba a gani wani mai amfani wani mai cutarwa duka waɗannan halittun ka ce su suka yi kansu yanzu kai sauro shi ya kansa a haka ƙuda shi ya kansa a haka ƙudan zuma kudan tsando ƙudan makyaltu da mai ha akwai ƙudan da yana tafiya yana haska fitila a ina ya samo caji da wani batiri ya caji kuma yana tafiya yana haska fitila wani mai ya sha gas ya sha ko kanazir ko fetur ko kuma sola yake amfani da ita amma me yasa yana da rai yana da fitila me yasa wani ƙudan zai sha abu sai ya zama mai zaƙi lokacin da ya shashi ba mai zaki ne. amma in ya shiga cikinsa, sa ina ya samo kayan zakin da ya hada abin a cikinsa yana kudan kuma ya samar da zaki kuma abin da ya sha wani mai daci ne wani mai bauri ne wani mai tsami ne wani mai yami ne wani mai salam ne amma kuma sai ya juye a cikinsa ya koma zuma ina samo sukarin da yawa na hada hada wani wani kudan ya cije ka guba gare shi shi gubar da jikinsa ya cije ka kuma ya sa maka guba wani ma ya cije ka sai ka makance ka kudan tsando da makamantansu ta waɗannan tsarin suke wani mai kafa hudu wani mai kafa biyu ka dubi kanka ma ka ga tun daga cikin kwakwalwar kanka zane da tsare-tsaren da aka yi kai kasan gwani ne wannan ka duba kwakwalwar ka je ka ga wayarin da aka yi a ciki da ita kanta kanta kwakwalwar da abubuwan da aka karkasa ta nan ya rike kaza nan ya haddace kaza sai ka duk abubuwan da kake ajiyewa cikin taskarka ta ajiya wanda ba ka mantawa ga kunnen ka na ji ga idon ka na gani ga bakinka na magana ga harshenka ga haƙoranka na'am cikin cikinka ga zuciya ga hanta ga saifa ga huhu ga ƙoda ga kayan ciki ga saifa ko ne yana aikinsa ga ƙashi cikin ƙashi ga ɓargo an lullufa ƙashi da zuciya da jijiya an lullufa jijiya da nama an rufe nama da fata kuma an tsoro da gashi a sama ko ba ko ina ne yake gashi a jikinka ba ko ina ne baya gashi a jikinka ba baka aiki da fetur baka aiki da mai baka aiki da gas baka aiki da sola ba a maka sitatin da safe amma da ka farka ka miƙe sai ka ci gaba da tafiya ya maka wannan tsarin wa fi anfusikum afala tusir saboda dalilin hankali yana nuna maka akwai wanda yaka wanda yakan nan kuma shine Allah wani a dalil kenan dalili na hankali akwai dalili kuma na hissu abin da muke gani yau da gobe wani ya tafi wani ya dawo wani ya zo wani ya zauna wani ya kaza ga kaloli daban-daban ga launi daban-daban ga kala daban-daban a'a gashi an yi aure shi kenan sai a samu abin da sai a samu ɗa sai ya zo shi ma sai ya hawo sai ya mutu sai wani ya zo sai kaza wannan canje-canjen da bambancin launuka da bambancin kaloli da bambancin halitta mutum biliyan takwas ke tafiya a duniya amma babu ko ɗaya iri ɗaya mu biliyan takwas ɗin nan babu iri ɗaya kowa shi kaɗai halinsa daban ɗabi'arsa daban arzikinsa daban makomarsa daban rayuwarsa daban ba wani wanda aka yi su da wannan da wannan a rubuta musu littafi ɗaya wa umira bi katibi rizqi wa ajli yawshiqin aw ido. kowa shigo da littafinsa duk irin kamar da kuka kai da mutum sai wani abu ya bambanta ku Hassan da Husaini hasana da husaina amma sai kaga dole sai kaga bambanci ko a hali ko a ɗabi'a ko a rayuwa ko a fushi ko a faɗa ko a sai kaga wani bambanci dole haka ake biliyoyi sun wuce biliyoyi suna tafe biliyoyi suna rayuwa haka ake ta tafiya kuma ana haiko wasu, na tafiya kace duk wannan ba tsari baka san lokacin da ka shigo ba hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura to sannan tajariba da ilimi ya tabbatar da cewa akwai wanda ya halitta saboda har yanzu ba mu ga wanda ya kuma yi ba duk wannan shige-shigen da fitan da ake yi da yardar da kin yardar da waye har yanzu ba wanda ya yi mutum ko ilimi ya kai a yi mutum tun nan za a yi mutum ba wani abu za a ɗauka a yi mutum ba yinsa za a yi daga babu in an ɗauko manin wane da manin wance an haɗa da kwangwana wane da kwangwana. wane to wannan ai kwayayen naku ne shi ne wannan haɗi haɗi ne haɗa haɗa ne haɗe-haɗen abin da baka yi ba ne saboda haka abin ba kuma nasosi da masu suna nan na alkur'ani da hadisi da dukkan annabawa dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu abin da ya kasu duniya kenan zo su ce mutane akwai Allah akwai abin da Allah yake so akwai kuma hisabin da Allah zai muku a lahira na ce aikin annabawa dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu da manzanni 313 da 25 da Qur'ani ya faɗa da manyan annabawa guda biyar da aka ba da labarinsu annabi Nuhu annabi eh, Ibrahim annabi Musa annabi Isa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aikin su kenan guda ɗaya shine su karantar da mutane waye Allah su karantar da mutane me Allah yake so ayi mai me yake so a bari sannan su karantar da mutane an je lahira wani sakamako za a karba ga wanda suka yi wani sakamako za a karba ga wanda ba su yi ba shine wuta da aljanna shine al-ilahiyat nubuwat wal ma'ad shine imani da Allah sannan imani Allah shi halitta shi kadai shi mallaki halitta shi kadai shi yake gudanarwa shi kadai a waɗannan bangarorin guda uku a nan ne ake samun tauhidin rabbu ka ce Allah shi kadai ne rabbu kenan in ka ce shi kadai ya halitta kaga ba wanda ya taimaka masa ba wanda ya tarayya da shi ba wanda ya ba shi ba shi kadai ya mallaki halitta ba da wani ba ba da taimakon wani ba ba kuma wani ba shi ba shi kadai yake gudanar da halitta ba da tarayya wani ba ba da taimakon wani ba ba da sa hannun wani ba kuma wanda ya ba shi ba sannan kuma ila shi kaɗai ya cancanci a bauta masa duk wanda zai yi bauta ya yi ta ga Allah kaɗai. ba a bauta wa annabawa ba a bauta wa mala'iku ba a bauta wa aljanu ba a bauta wa shaidanu balle su inna uwasu da na danko da barahaza da da aljanu da da sauran da iskokai da fatalwa da dodanni wasu abun duk shiriri ta nema saboda haka mutum ya yarda da Allah kawai ya tsaya komai na Allah sannan kuma wato Allah yana da sunaye da sufofi ta nan ake sanin Allah din wani wuce wallahu alimun hakim gafurun rahim shakurun halim ga sunaye ne na Allah al'a'ala al'aliyu wal'a'ala al-malikul maliku zul wal ikram da waɗannan sunayen da waɗannan siffofin da waɗannan ayyukan muke sanin waye Allah ta hanya dama za ka san abu ne ta hanya uku ko ka gan shi ko ka ga mai kama da shi ko kuma ka samu cikakken labari daga gare shi to ta wace hanya aka san Allah an san Allah ne ta hanyar manzanninsa ba wata hanya kuma da ta rage ba za ka ce bayan hanyar manzanni a ta kuma sabuwar hanya da za a je a san Allah ba irin yadda manzanni suka yi bayaninsa ba ba wanda ya san Allah kamar manzannin Allah saboda haka dole a karɓi saƙon Allah ta hanyar manzannin Allah wa mala'ikatihi da imani da mala'iku su mala'iku Allah ya yi su ne daga haske kuma ba a ce musu maza ba a ce musu mata maza da kama irin tamu ko mata da kama irin ta mata kawai mala'ika ake cewa ba su da sha'awa mala'ika shi hankali ne ba sha'awa su kuma dabbobi sha'awa ne ba hankali mu kuwa ka sa mana hankali da sha'awa idan ka biyo sha'awa ka sai ka koma dabba in ka biyo hankalin ka sai ka haɗu da mala'iku mala'iku suna sama su masu hankali ne dabbobi kuma suna ƙasa su ko masu sha'awa ne mu ko muna da sha'awa muna da hankali to sha'awan nan da hankali a nan halaka ko tsira yake zuwa idan ka bi hankalinka zai nuna maka abin da ya kamata in ka biyo sha'awa ka za ta rufe ma ido hujubatin naru bishahawat hujubatin jannatu bil makari so da in ka bi sha'awa sha'awa sai ka zama ulaka kal an'am balhum adal in ka biyo hankalinka kuma yana gaya maka nasi ka ba Allah sai ka ga kayi sama ko kai ƙasa ko kai sama da ka dan adam yana tsakanin mala'iku da dabbobi ko ya sama ko ya ƙasa in ya bi shari'a ya bi Allah ya sama in ya biyo shaidan da san zuciya da ransa ya yo ƙasa ya tarar da dabbobi har ma dabbobin su fi shi kima da Allah zai ce ulaka kal an'ami balhum adal kamar dabbobi suke kai su ma fi dabbobi bacewa saboda haka mala'iku su an yi su ne da haske ba sa ci ba sa sha ko ba sa gajiya ba sa ci ba sa sha ba sa gajiya kuma Allah ya rarraba musu aiki ba wanda ya san adadin mala'iku sai Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sama ta cika maƙil irin kama abu ya ka tsantsan din nan ka je yana rukukuku-rukukuku to sama har saboda cika da mala'iku ya ce ba inda za ka yi haka da 'yan yatsunka biyu ka ɗora face a kan mala'ika maƙil take ba wani fili da za ka iya ɗora ɗan hannunka face mala'ika yana zaune a gurin ko yana tasbihi ko yana tahmidi ko yana takabiri yusabbihu nan laila wa nahara la yafturun alaiha mala'ikatun gilazun shidadun la ya'suna allaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun mala'iku kenan to mala'ikun nan kowanne da aikinsa jibrilu shi ke kawo wahayi kuma shine babba a cikin mala'iku kuma za a halakar da mutane jibrilu ake turowa shi sa yahudi suka ce su a mala'ika ba wanda suke irin jibrilu man kana addu'ar li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah wanda baya son jibril Allah ce ni ne baya so tunda ni na aiko shi dan ake yana laifi shi ke kawo wahayi kuma shi ke zuwa su ce tunda shi ke kawo wahayi shi ke kawo dokoki to dokokin ba aiko shi aka yi ba to mala'ika jibrilu kenan sannan akwai mala'ika kuma wanda yake mika'il shi kuma shi yake kula da ruwa da raba arziki da waya duka Allah ta'ala ya bashi wannan sannan akwai mala'ika israfilu shi kuma israfilu aiki ɗaya tak zai shi ne ya busa a mutu ya a dawo ƙarar za ta sa duk mai rai sai ya mutu wannan shine nukiliyan <laughs> in ya busa wannan ƙara wani fika suri, hmm. fasa kaman fi samawati komai da ke samai da ƙasa sai ya mutu busa ɗaya sun manufika bi uku rafa iza hun kiyamu yanzu da ya yi busa ta biyu sai kowa ya tashi shikenan sai kowa karɓi sakamakon aikinsa tunda Allah ya ce kowa zai mutu to sai yi mutu tunda ana ta mutuwa ɗaiɗaiku ku ne to sai Allah ya kashe kowa ma da mai karɓar da mai bayar da ma ganin da likitan da asibitin da uban da ɗan kowa ya mutu kawai sai kuma kowa ya tashi a yi hisabi to sannan akwai mala'ika malakul mauti shi kuma aikinsa in ajalinka ya ƙare shi kullum yana duba littafinka ne to wannan saura loma ɗaya sai ya zo ya tsaya yana ya tagumi yana jiranka kana saka ta a baki kana haɗewa sai ya makare ka kenan. in ruwa ya rage ma in magana ta rage ma in tafiya ta rage ma in aure ya rage ma sai kayi duk abin da shi yasa ya ce ku kyautata wajen neman arziki domin ajalinku ba zai zo ba sai arzikinku ya kare. Hmm. shi kawai yana dudduba duniya ne ga suwa za su mutu yau suwa za su mutu yanzu kuma a yau din suwa za su mutu nan take ba zai ɗaga ma kafa dan kana ibada ba ko ba zai saurara maka dan kana sabo ba shi sa wani zai mutu yana ruku'u kaga ba jira ya ɗago ba wani ya mutu a sujjada ba a jira ya ɗago ba wani ya mutu yana ɗawafi wani yana sa'ayi wani yana aikin haji wani ma ya zo yana labbai kallahu ma labbai kai faɗo da kan raƙumin sa raƙumin ya taka masa wuya nan take ya wani ya tafi aikin haji ana tsaka aikin hajin sai ya rasu wani yana gidan karuwa yake mutuwa wani yana shan giya wani yana shan kwaya wani yana kisan kai yana tsakan laifi yake mutuwa wani wani yana tsakan ibada wani yana tsakan magana wani yana harkokinsa na yau da gobe sai mutuwa kawai ta zo sai a ɗauke shi wani ma program yake yi a, aljazira ana sai kawai aka ga ya faɗi ya mutu kawai gashi live ana program sai aka ga ya yi haka baya sai ya mutu wani ma zuwa yana live yana saban Allah ya mutu yana live shi yasa mutuwa ba za ta jira ka dan kana abin kirki ba ko ba ta jira ka dan kana abin tsiya ba wanda ya zo karshe shine za a dauke ka akai shi so da ka aikin wannan mala'ika ya ɗauki rai qul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum hatta idza ja'a da maut tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritun ba sa sakaci ba sa jinkiri ba sa ɓata lokaci akwai mala'ikan da shi kuma aikinsa tsaron wuta sunansa maliku wana dau ya maliku liya ƙadda alaina ka ƙala inna kun maki shi kawai wuta yake tsarewa yai ta duka yai ta jibga yai ta ɗauri. daɗi yake ji in yana jibgan masu waɗanda aka ce jibga saboda umarnin wanda ya sa a jibga yake bi ga abin duka ga abin ɗauri wala azabahu ahad wala yuthiqu wathaqahu ahad ba mai ɗauri irin nasa ba mai duka irin nasa su ce kai maliku ka roƙa mana Allah mu mutu wai dan wuta ne yake sanya mutu yace inna kun ke suna ai ba mutuwa la mutu fiya wa ya haya hmm. ba mutuwa ba rayuwa mai kyau akwai ko mala'ikun da su ko munkar da nakir su kuma aikinsu sai ka mutu kawai su zo su tambaye ka man rabbuka wa man wa ma dinuka amsas kenan sun gama fayil din su kenan. kai man ka. wa man nabiyuka me zaka faɗa akan wannan annabin da aka aiko jira'inka akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka bi shi zaka ce a wannan ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ai shi muka bi sau da kafa aka ta rigima da muka ce sai annabi Muhammad ta to kai ka sha kai fa ce wannan na san shi ma kuwa ha ha ha ta baka sa annabi Muhammad ba baka ba annabi Muhammad ba baka imani da annabi Muhammad ba baka so annabi Muhammad ka bi shi ka yi imani da shi ba ka gaskata shi ba ka bi sakonsa ba ka yi asara ma ta ƙulu fi hazar rajul aikinsu su kuma kenan akwai kuma waɗanda su kuma aikinsu shine rubutu kiraman katibi na ya alamuna na mata fa'alu hmm. ma alfizu min ya raƙi hmm. bin a ci su ko ka suke kawai duk motsin da ka yi su rubuta ban ɗaki ka shiga gida ka shiga zaune kake baka da ana ganin su ai abin ba zai kyau ba shi sa Allah ya ɓoye su dama wasu halicin Allah ya ɓoye su wasu ya bayyana su ya ɓoye aljanu ya ɓoye mala'iku ya bayyana mutane ya bayyana aiki ya ɓoye niyya ko ya bayyana halittarsa ya ɓoye kansa saboda haka haka haka komai wani a bayyana wani a ɓoye haka Allah yake yin halittunsa to saboda haka aikin mala'iku suna nan da yawa a dankare wa ma da junuda rabbika illa hmm. kowa da irin aikin da Allah ya sa shi akwai kuma masu bin majalisun karatu sun ga ana karanta Qur'ani ana wazi su zo su kewaye gurin suna lissafa mutanen wanda suka zo suna suna cewa to wana wana mun shi a wajen abin kirki su kuma majalisun zikiri suke bi hmm. da ake zikiri ko ambaton Allah ko karatu ko ilmantarwa nan suke bi su kuma suna rubuta sunaye akwai masu zuwa suna canjin aiki da safe da yamma su ma suna nan da yawa su ma mala'iku ne da haka mala'iku wato babu mai sabo ko ɗaya a cikinsu babu wani mala'ika da ya taɓa yin sabo ko ɗaya babu mala'ikan da yake sabo ba ma wanda ya taɓa yi dukkansu dukkansu nagartattu ne ba mai sabawa Allah masu saban Allah daga mutane fa sai aljanu a cikin wata halitta babu wani mai saɓan Allah daga mutane sai aljanu su ne aka ce su yi kuma su ne suke kinyi amma sauran duka yan biyayya ne su beran da kake gani su zaki su damu sa su waye duk ba kafirai bane oh <laughs> to to saboda haka nan za mu tsaya sai mu tashi wa kutubihi ita amanar rasulu ba a mata sauri saboda ta ma kullum muna tare da ita cikin azkar din mu cikin addu'o'in mu cikin rayuwarmu, gaba ɗaya amana rasulu ta shiga haka ka muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka tutuba harshe ko muka yi kuskure Allah ya yafe mana malam mai tambaya yana cewa sun samu saɓani da abokinsa ya yayi don su shirya ko don alfarma watan nan amma ya ki shine yake tambaya ko hakan zai shafi ibadarsa ai tunda kayi kayi a shirya dama cewa khairuhum man bada'a bis salami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan aka bata tsakanin wani da wani to wanda ya fi alheri a gurin Allah wanda ya ce a zo a shirya to da kai ka fita daga wannan gabar tunda ka nema a shirya kuma shi bai bai yadda a shirya ba kai ka fita daga wannan abin da ya rage yanzu sai a sa kuma malamai a tsakani su kirawo ku su yi muku nasiha wataƙila in ya ga wani malami da yake kusa da shi ko wanda ya san shi ko wanda iya da shi ko wanda yake sauraron wa'azinsa in ya kira shi ya masa nasiha ya ce to ba komai abin ya wuce wani abin ne wataƙila shi kaiwa shi yasa ya rike abin da kyau wani abin kuma ko an manta ko an yafe ba a mantawa a gani yanzu wani ya tura abokinsa fa ya je nema masa aure kawai sai ya ji an yi da abokin tura shi ya je nema masa aure je je sai ce yanzu ke me zaki da shi gani ai na fi cancanta yana ta jira ji sako yaya yarinyar na an iyayenta sun amince kawai sai ya ji an buga invitation da wancan abokin Yanzu wannan zai zai zai mance amma zai iya yafewa ba zai iya yafewa zai iya manta akwai abin da baya mantuwa sai dai a yafe kawai dan a zauna lafiya hmm. wani cin amana aka yi masa ta kuɗi ko ta iyali ko ta gida ko ta kaza sai kaga ko ya yafe ba zai iya manta ba so da ya dangana ga girman laifin akwai mun shirya mutane masu gaba da yawa da da uba makoci da makoci aboki da aboki dan uwa da dan uwa mata da miji ya'ya da ubansu amma akwai gabar da mu kanmu da muka ji yadda ta faru ya muka ce kai wannan sai kun je gaban Allah saboda yadda aka timurmusa abubuwan aka lalata abubuwan ko kai aka ma wannan kawai kamata ka tashi kawai kai ta zabga mutum mali saboda munin abin to wani abu ma ce to ko an shirya ma dai ba za a iya wani zama kusa da kusa ba kuma duk sanda mutum ya ga mutum sai ya ga bakin abin a ransa saboda wani mutum ya maka ka aminta da shi ka yarda da shi ka gamsu da shi ya zo ya tafka maka wata tsiyar malam sai ka ji wani mahaɗiyar zuciya zai faɗi ya mutu saboda cin amanar da aka yi masa saboda haka dalilan gaban ne wasu masu ƙarfi ne wasu sama sama ne dan abu ne kankani da za a iya manta da shi wani kuma abin babba ne in wani ya ce maka barin baka labarin da ya sa muke gaba da wani daga ji zaka ce kai inna lillahi wa inna ilaihi ashe akwai dan adam mai irin wannan halin wanda zai iya yin kaza zai iya yin kaza ba daɗi wasu ba za mu iya faɗa da baki ba saboda munin kai kanka in ka ji ka dinga la'antar wancan mutumin kenan sau ba so haka ya fa gaba ba abu ne mai sauki ba to tunda baka faɗi me ya faru ba ka gani sai dai mu ce ka nemi wani malami ya shiga tsakani in anan garin kuke ku zo nan ku samu yan kwamitin mu ga su alƙali nan ga su shugaba nan su zauna su ga ko abin da za a iya sasanta ne in wanda ba za a iya sasantawa ba ne sai a gaya muku abin da za ku dinga yi akalla dai salamu alaikum salamu alaikum eh, an kace kawai ko sallama a dinga yi ta sallama tsaye eh, ko sallama ko tes ne a dinga yi ko da ba haɗa an zauna an ci gaba da hulɗa ba wani ko an yafe fa hulɗa ba za ta koma ba ba za ta koma ba hulɗa an riga an ɓata ta malam mai wannan tambaya yana cewa yana neman aure ne kuma soyayyar ta yi ƙarfi kawai sai mahaifinsa ya auri yayarta shi ne yake tambaya ko hakan ya haramta ko babata ya aura bai hana ka aure ta ba ƙarshe ma dai kenan ko kana neman yarinya da aure sai babanka ya je auri babarta to kai kuma za ka iya auren yar balle kuma babanka yadda ya aura kai kuma ka auri kanwar ka gani ai da sauki ma ko babanka zai iya auren kanwar kai kuma ka auri yar ko ya auri babar kai ka auri yar ko ya auri yar kai ka auri babar wannan ba matsala ko ku je neman auren ma da shi wanda ya kasa wani ya dauka eh babanka ya gani yana so kai ma ka gani kana so ka ci ta ba sai mu je ba ke wannan babana ne tsoho ne niki ce ke wannan matasan ba akwai ganganci saurin saki suke yi ni za ki ɗauka kuma kika ɗauke ni kin ga kin zama babarsa amma kika ɗauke shi har yanzu ke ya ce dole ki gaishe ni yanzu ko na ɗauke ki shi sai ya durƙusa gaishe ki to da aka yi ki zaɓi wanda za ki zaɓa kuma ni kin gani nake ci da shi ni ne mai kuɗin babanka in ya iya kamfen sai ya kada ka in ka iya kamfen sai ka kada shi ya ce to baba ba ka ban mun mana ya zan ban maka ba aure ba ne tunda dai baka aura ba amma ɗaya na aura ta haramta ga ɗayan da babanka ya auri mace ta haramta gare ka da ka aura ta haramta gare shi wala tankihu ma nakaha uku mina nisa haka auri wannan ko kai ne ne akwai lacca a gombe state university gobe karfe goma na safin allah ya kai mu da rai da lafiya saboda ana gaita kowa da kowa akwai dubu hudu daga hajiya antu Allah biya mata bukatunta na alheri gudunmawa da aka tattaro daga banki dubu biyar salma mukutari dubu biyu fatima mustapha dubu biyar yusuf ahmad dubu biyar fatima binta dubu uku mustapha sabo dubu ashirin raji abubakar dubu dari da hamsin baffa dukku dubu dari yahaya jibo dubu dari biyu alhaji ali mai katako dubu talatin mai jalin dubu hamsin mahmud ahmad dubu goma hawa usman dubu ashirin usman dubu goma sha biyu ali hassan dubu goma ahmad husaini dubu hudu zaid muhammad dubu biyar yahaya jibril sai kuma dubu biyar bello adamu sai dubu hudu da dari tara da saba'in da biyar amina idris sai dubu goma zainab shu'aibu sai dubu uku samina adamu sai dubu ashirin abubakar total nawa kenan ba totalin ba ne to akwai dubu goma sha biyu na shekara da alhaji ahmad sumaila ya turo daga ghana akwai ɗari biyar allah biya mabukatunsa ɗari biyar allah biya ya ba shi aikin yi a tamfa turmi goma daga pro alhaji adamu baderi probos na fce ta gombe kanikal to allah ya saka da alheri dubu biyar allah biya mabukatunsa dubu ɗaya allah biya mabukatunsa ɗari biyar dubu ɗaya duk masu bukatu ne bandir na ɗaya na yaji a yi musu addu'a izu biyu guda sha biyar Allah biya musu bukatu dubu biyu Allah biya musu bukatu namiji ɗaya musulunta sunansa Desmo a gabos yana da shekara sha takwas ya koma Aliyu gabos daga Numan ya zo Allah ya karɓe shi a musulunci Allah tabbatar da shi akwai marasa lafiya akwai waɗanda suke son a yi wa iyayensu addu'a sun rasu akwai mai son Allah ya ba 'ya'yanta mazajen aure akwai wanda ya mafarki yana ɗawafi ya ce wai muna yin ɗawafi ya yi mafarki muna ɗawafi ta Allah ya samu yi ɗawafin hajjin bana tare insha Allah ya samu je hajji da kai wannan shekarar mu yi ɗawafi mu haɗa muna ɗawafi insha Allah ta'ala abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure ko muka tsima harshe Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ولد الهلال المبتغى فالصوم أوشك يبتدي رمضان يا ضيف الورى قد زرتنا في الموعد